wata sabon gani batan hanya ci kai sai gaki a gidanmu yau Allah sarki bai ro ga wurin zama bari in zo dan gyara kayan ni yi. yawa mai sanni da zuwa ya gida ko umma mu ba ta ta bani da aiki ga awakai duk sun tara min gajiya wallahi ya gida lafiya kalan lafiya lau wallahi kwana biyu ba ma inda na ji ina gida aiki wancan aiki wannan aiki wannan aiki in ga kanan gida ba aure kai ba ba ka rabuwa da aiki samira ke ko kin ga abun mamaki kuwa ga ni labarin insha ni abun mamaki abu mana kin ko ga abu ya shiru yanzu nan daga makaranta sai gona ke yanzu nan ma ya hutar da baban shi aikin komai komai ma shi ke yi amma ko ji mishi daɗi Allah ya ƙara shiryar da shi kuma ina ina masa addu'a Allah ya bashi mata ta gari amin kin san wasu sun ce matan mutum kabarinsa ba zato ba tsammani sai ga 'dan sarki ya zo ya ce yana son ki da na ji wannan labarin ba ƙaramin daɗi na ji ba gaskiya kun dace mai roki ne da ba za ki laifi na ba da na nemi wata alfarma wurin ki kin san ke aminiya ya tashi ba wata alfarman da za ki nema ban iya miki ba kawai ki tambaya wani irin alfarma yake so mairo dan allah ina so ki aure abu haba samira ta ya zan aure habu bayan kin san ke yake so to na ji idan ma na amince shi ta zai iya so ne bayan ke yake so ke kika gaya min fa ya idan har haka ne ni na san ta yadda za a yi aure kawo kunnen kiki ko Kuma haka ba <laughs> kina ganin haka zai yi ko ban ga dalilin da zai sa ba zai yi ba haka kawai za a yi in ta yi to na ji kawata ba komai gani nan yawa dama na ce ki je ki shirya ki je makaranta na ga lokacin makaranta ya yi da wai na fara aikin da kin bari na karasa sai ka babu matsala tafi kawai ki shirya ki je makaranta saboda ayyukan ina iya isuwa ubangiji Allah kai miki albarka Allah ya ƙara shirya miki mhm. kir kullum musulma Allah duka Allah na gode maka da ina ta ɗebe ma yarinyar na albarka ina ta ne mata yau ga ta Allah ya bani ɗaya Allah ya shirya na aiki Allah ya ƙara kuma wallahi da mun kai ta yi wallahi ta yi zo, zo, zo. Shigar <laughs> Ya.

na san za ki yi mamakin ganin mu mun zo wurin idan kika duba ba wani abun mamaki ba ne sanin irin halin mu da kika yi a cikin garin nan da kuma irin yadda kika sanni tare da ƙawarki samira na san cewar za ki yi mamakin ganin na zo wurinki wani ita rayuwa babu yadda za ta iya abinda ya kawo mu nan wurin ki shi gaskiya a yanzu ba wata ɗaya mace da nake so a nan garin kada ki ƙara dubina da soyayyar sabira a zuciyata kuma ina son ki da gaskiya in Allah ya da idan kika mutum ne zan rike ki amma ina so kada ki ɗauki zama na da kuma ki ɗauki soyayyar da nake wa samira wannan ba ta saboda yanzu samira ta samu wanda za ta aura kuma wanda za ta aura ne ya dace da um, mero abokina da kike ganin shi wannan zuwan da muka yi haƙiƙanin gaskiya da gaske ke yi kina ji da kyau saboda ina da tabbacin idan Allah ya sa aka ɗaura auren ku da ke da abubakar da habu yake yanzu abubakar ne ina ji idan har Allah ya ka ɗaura auren ku na tabbatar da cewa ba za ki samu matsala ba zai riƙe ki amana wallahi da gaske yake maganar nan ba wasa a ciki wallahi mu zo da wasa ba da gaske muke hmm. na ji daɗin wannan zantukan da ni a wuri na ba damuwa na amince yanzu abin da nake so shine kawai ka je ka samu iyayenka su zo wurin iyayena su daidaita magana amma ni a wuri na ba wani matsala <laughs> ai magana ke ai ke iyayenki masoyin manzon Allah ne mu in da dama yadda wurin ki muke nema da ke yadda insha Allah za su yadda mm, insha Allah za su yadda Abubakar ku ba haka bane gaskiya ne <laughs> na ji dadin wannan salmar da kike gaya kuma ba komai da yarda ubangiji zan je in sami iyaye na in yi magana da su in gaya musu su zo a yi magana a ajiye magana a shirya ma wannan aure. Allah shi tabbatar da wannan dan manzan Allah Allah shi tabbatar da wannan mun gode mm, mero shi gida mero shi gida na gode sai an yi ma sai an yi mero ne ya ki a ko sannu Allah sawa sannu Allah sawa sannu bari bari su ne tawa da mai ƙarfi ne da shi na nake ji haka wai aikin gama ya gama da abin da baya ku za ku ji babu ruwa na wallahi babu ruwa na to ciki ko dai tashi da kada su gaba taho ba shi ina ɓawar take in shi ke kada su gani kai kai kai kai kai kai kai kai tsakanina an daidaita magana a wani yanzu yaushe ne maganar auren mu ke ai wannan lamarin da aka shirya na fi kowa farin ciki na ji daɗi sosai sai dai wani hanzari ba gudu ba akwai wata tafiya da zan yi gaskiya tafiyar nan ban da tabbacin dawowarta wannan wace irin tafiya ce wadda kake tunanin za ka yi ta ba shirin dawowa sarki ya tura mu akwai wata masarauta wadda ake kira masarautar juda wayannan mutanen garin ba su bauta wa kowa ba su bauta wa ubangiji ba su ma san bautar ubangiji suna bauta wani allah suna shirka to shi ne sarki ya ga ya dace a ce ya tura mutane sun je sun yi masu wa'azi idan sun karɓi wa'azin alhamdulillah idan kuma ba su karɓa ba alhamdulillah to kin ga banda tabbacin cewa idan na je shin za su karɓi wa'azin ko kuma a'a yakar su za a yi idan yakar su za a yi banda tabbacin cewa zan dawo to ai ko in dai haka ne na ƙara muku ƙarfin gwiwa wannan tafiya ubangijin Allah ya gaskiya na ji daɗin haka kuma kin ƙara min son ki ga zuciya saboda na san ba ta da sannan kuma tana da kishin Samira, dama na zo ne mu yi bankwana game da tafiyar da na gaya miki za mu yi masarautar joda da mai martaba ya aike mu masarautar joda kai ko me za ka yi a can allah sarki samira za mu je mu isar da saƙo ne saboda masarautar joda ta kasance ba su san allah ba babu addini a garin shi mai martaba ya yanke shawarar mu je mu isar da saƙon allah a can ga ko ya zama wajibi mu yi tattaki mu je da sauri mu isar da abin da aka ci gaskiya ni ban ji daɗi ba sai da aka faro soyayyar nan rumi-rumi haba dan Allah zaka ce wani zaka yi tafiya gaskiya ni ban Samira hakuri zaki saboda wannan tafiyar da za yi tafiya ce mai muhimmanci wannan abin da za yi baki sani ba da ni da ke za mu iya samun rahama Allah ko ba haka ba abuna za mu je mu kaddamar aikin allah ne za mu je mu yi fata na dai yake yi mana adda allah shi kai mu lafiya mu dawo lafiya to ba zan ce wani abu ba duk abin da aka ce allah da addini ni kaina zan iya saka hannuna a ciki don haka ina maka fatan alkhairi allah ya dawo da kai lafiya amma kuma zan yi kewar ka gaskiya ko da yanzu in raka ka a'a a'a ba sai ke raka ni ba abinda dai nake so idan muka je mu muka dawo aka yi aure to zan ɗauke ki ke ma ki shiga cikin mata matan aure ke ma ki musu wa'azi saboda na san kokarin ki ko ba haka ba to Allah ya tabbatar hakuri dai zaki kawai ki ci gaba da hakuri madam na sani da na san zaki kewata ko ba haka ba <laughs> hmm? to ki hakuri sai na dawo yawa a dama game da maganar mai martaba ne na tafiyar masarautar joda sanin kanku ne wannan tafiya akwai matsaloli da dama amma abinda muke fata idan muka je mu je mu aiwatar da abinda muka je kuma mu je lafiya mu dawo lafiya amin sabida gari ne za mu je wanda garin babu musulunci amma muna fatan nasara insha Allah amin insha Allah Allah ya taimake ka Yarima ai ka san irin wanga aikin mai nauyi na kuma hakikatar amru abin da yasa aka ci ka jagoran jama'a to Allah ya zama ka nauyin duniya ne gaba daya saboda kan ga abin da ke wata dai ubangiji Allah shi ba nasara akan wannan ta da zamu yi amin kuma shi mai da mu cikin Allah lahiya amin to daman shi ita rayuwa idan aka ce za a yi abu dole sai an yi hakuri gaskiya ne kamar yadda yayi addu'a hmm. muna fatar Allah ubangiji ya kai mu lafiya kuma ya maida mu lafiya wannan abin da za mu yi dole sai mu haɗa jarabawoyi haka ne dole ne sai mu haɗa jarabawoyi duk abin da kace za ka yi na alkhairi to sai haɗa jarabawoyi to saboda haka nan dole mu sa mu zuce mu haƙuri mu yi haƙuri mu daure mu jajirce mu tahi wannan garin da za mu yi saboda ba mu sanya yanayin garin yake ba ne. mutane ne waɗanda ba su dubin gabas ba su ma san bautar ubangiji ba to kun ga ya kamata mu mai da hankalin mu idan muka je duk abin da muka fuskanta mu yi haƙuri Allah shi taimake mu in Allah ya samu samu nasara alhamdulillah masha Allah Allah shi ba nasara yanzu sai mu kama hanya ina ganin haya ga ta ta tagalma saboda na jin labarin an ce ga ta kyawu don ga ta da matsalolin gabu da sauransu ko bismillah bismillah bismillah bismillah gamani abin bauta ya taimake Oto? in mota ya taimake ka a abin da nake so da ku anan shine kuna ɗaya daga cikin jerin anannai na anantattuna ƙwaraya abin da mota ya taimake ka abin da nake so da kai ko da ku anan shine duk wani mataki da kuke tunanin ku ɗauka ga waziri to na ba ku dama ku ɗauke shi ina mai tabbatar maka na yi maka alƙawari da yardar abin bauta duk lokacin da hauka raga mulki kai ne waziri abin bauta ya taimake ka kai kuma kai ne wambai abin bauta ya taimake ka dama mun tara a bayan gari duk abin da muke so za su muna mu kaɗai suke jira da kyau saboda haka aiki ya rabi naka duk wani abu da ka san za ku iya ku yi domin ganin kun kauda shi abin bauta a taimake ka ani ina na ina shawara wai ko mu ma kashe waziri eh, waziri ne Akan yi mun daidai ka san kai da ma cika aiki ne abin bauta a taimake ka za a cika wannan ka to shikenan Dugaji. shi shi ne abin da nake so da ku kamar yadda kun ka sani aikin da kuka saba ka san irin wannan aikin sai kai ta litinin gari ku same ni a ɗaki kun gane zance na godiya nake daɗi ba na rantse da abin bauta idan ya sake yi min haka sai na sa wuka na soke shi in cilluwa karki gaggawan ɗaukar hukunci a hannunki abin da nake so da ke kin san ɗan gaban goshin sarauniya yayi babu abin da za ka iya mashi a kai ƙarar shi ga abin bauta amma ai hakan ba adalci ba ne amma zan san matakin da zan ɗauka daga ni ba zai sake wa kowa ba